sabaqahu min ash-shuhada al-imam Hussein in ya mutu ba shi kadai bane faro akwai wanda suka riga shi mutuwa akwai sayyidu shuhada Hamza amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu taymiya yake fa innahu wa akuhu shi da dan uwansa sayyida shababil janna sune su gaban samarin aljanna wa qad kana qad tarabbiya fi izzil islam sun taso sun girma a lokacin da musulunci yayi karfi lam yanala min al-hijra ba su hijira ba sanan wal jihad ba su yi jihadi ba sabar wal azafillahi ma nalahu ahlul baiti da kuma hakuri da cutarwa irin sauran mutanen gidan manzon Allah yadda suka yi irin su Ali bin Abi Talib irin su Hamza da waye kaga ba su samu kai wannan matakin ba su suna daga cikin sabiquna al-awwaluna wanda suka fara musulunci tun a ina a Makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai da ya zo garin madina ne bayan an yi an yi hijira sannan aka haifi hassan da ainihin wato husaini ko da annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga allah suna yara wanda shekarun kowanne daga cikinsu bai kai shekara goma ba a wannan lokacin sai ibnu taymiya yake cewa tunda allah ya nufin ya ba su matsayi fa akramahum allah bi shahada sai allah ya karrama kowanne daga cikinsu da shahada takmilan li karamatihima saboda allah ya cika karrama wadda ya musu wa rif'an li darajatihima sannan Allah ya daga mi darajar su sai ya ce wa qatluhu musibatul azima kashe al-imam sai musiba ce mai girma a gurin musulmi sai ya ce wallahu subhanahu wa ta'ala qad shar'a al-istirja Allah kuma ya shar'anta mana mi istirja inda al-musiba a gurin kowace musiba da yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati sai ce wa bashir sabirin allazina idza asabatu musibatun da ka musibatun dinnan nakirati kowane irin bala'i zai samu musulmi a duniya me ya kamata ya ce? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ibnu ya ce. yanzu kenan idan ina zaune na tuna da mutuwar imam me ya kamata yi istirja in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwar manzon Allah ina zaune in na tuna a matsayin musiba ce me ya kamata in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka shi yasa zaka ga ahli sunna sun gina akan wannan ka'idan duk abin da zai zo na musiba an tarbiyantar da mu ba a faɗar wani abu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su suke da rahama da gurin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma suke da wani irin salati daga gurin Allah masu wannan sifar to dama rahaman Allah da da ai ba kowa ya alƙawari zai mafi ko sai wanda suka ba Allah to wanda duk bai yi haka ba a lokacin da musiba ta same shi to ya saba ma Allah madaukakin sarki bai bi ba to a lokacin sai wa'annan bid'a ta taso dan haka mu a gurin mu Allah ya shirye wannan abin ya farar da shi ne dan ya daga matsayin al-Imam Hussein ya bashi matsayi ya bashi daraja ya bashi manzila na me na shuhada shi yasa ma wasu daga cikin sai suka gano cewa ba kai fa mu muna ganin mutanen nan ma ba kamar suna ma imamu sai ne bakin ciki ne ya shahada ma haka suke gani shi yasa yanzu abin da ya samu malam Jafar kowa ya tabbatar daukaka ce gare shi da kuma wa addinin musulunci yasa duk muna fatan in Allah zai kashe mu Allah ya samu mutu ta wannan hanya ko kuwa saboda haka ko wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi tanawwa'at asbabu wal mautu in ma baka mutu ta wancan hanyar ba dai zaka mutu to mu in zamu mutu Allah ka samu mutu akan hanyar Allah ne eh, mutuwa akan hanyar Allah ba ba bane gata ne da haka mu a gurin mu al-imamu sai na Allah bai wulakanta shi ya karrama shi ya masa gata ne dan yana daga cikin mataki da Allah zai tayar da shi bayan ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين سوى في الشهداء wannan shine matsayi na uku a gurin Allah subhanahu wataala ko a Najeriya nan ko da aka ce kana da matsayi kai ne na uku a gwamnati to an san ko kai ne kuwa a duniya yanzu a ce kai ne mutum na uku a gurin matsayi ko kuɗi ko kaza an san kai babban mutum ne ballantana a gurin Allah a ce kai kake da matsayi na uku wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda Allah ya wulakanta shi ba mai girmama shi wanda kuma Allah ya girmama shi ba mai wulakanta shi shi yasa ibnu taymiya sai wannan bayani kyakkyawa yace wannan karama ne karramawa ne Allah ya yi wa al-Imam Husaini ya jarraba shi ta hanyar ya samu shahada shahada shi yasa zamu ga sahabbai da yawa sun yi ta kokarin kar Imam Husaini ya je yace sai ya je saboda Allah ya kaddara hakan ya faru don ya samu matsayi da daraja da karramawa a gurin sa shi subhanahu wata'ala to abu na biyu da aka tashi bayan an rabu gida uku kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa sai aka samu bid'atul huzn bid'a ta bakin ciki da kuka ranar ashura da mari da ihu da kishin ruwa da rera waƙe na wato rasa ta'aziyya da ake sannan wannan kuma sai ya janyo a titina gurare daban-daban Ha ake zagin magabata na gari wanda ma hadisar ta faru ya kuma zuwa ga Allah kafin abin ya faru a ranar sai kaga an ɗauko ana zagin shi sai na abakar radiyallahu anhu ya bar duniya annabi ya bar duniya da shekara biyu wannan annabi ya bar duniya da shekara biyu shi ma ya bar duniya waƙiyar imam Hussein ya san an yi bai sani ba to me ya kawo sayyidina abubakar a ciki da za a cika titi a hada hadda shi a zaga sayyidina usman umar ya bar duniya ya koma ga Allah kafin hadisarwa al-imamu Husaini me ya kawo ake cika titi a zage shi sayyidina usman ya koma zuwa ga Allah kafin waƙi annan ta faru me ya kawo ake zage shi haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ya kawo ake zagin su a cikin irin wannan a cikin irin wannan kwanakin ne zaka ji ana jerin gwano ana cewa Allah ka tsine mu umayyawa banu umayyan nan da muka ce suna tsine musu dan abdushaf ne shi umayyan nan abdushaf kuma dan abdulmanaf ne shi kuma abdulmanaf dan ammin manzon Allah ne ummu habiba tana daga cikin mutanen da ake cika titi a ce Allah ya tsine musu albarka usman yana ciki sannan muawiya yana ciki abu sufyan yana ciki sannan kuma zaid bin abi sufyan shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga ciki amma haka ake cika titina a ce Allah ya tsine masa albarka a wasu guraren ma har igiya ake nemowa a nemo kariya a sa mata kaya a zagaya da ita da zimmar cewa ita ce na na Aisha ita ce matan manzon Allah a cikin irin waɗannan kwanakin to zaka ga a nan ne abin bai ƙarfi ba wanda suke kallon satila in an ce maka tara ga wata da kuma goma ga wata da aka ga wasu haffafasa jikin suke जिदा रहे You're the boy, you're the boy. ısırıyor. Ya! Ah, ah, yahve ısırıyor. Yaratı ağabeyim bunu. Bana oraya oturuyor. Sesler bir kese yapma. Selam Rabbim. Ya! Ya! Ya! शुक्रिया

samo wani mutum mugu zalimi da doguwar takobinsa yara su layi ji yaro sai ya aiki sai ya samu takobin nan ya labta akan yaran جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں سفر کے سنا سنا کے بری دفتر کی سدائیں فضا میں پھیل گئی دریچوں آنگن و گلیوں میں ٹپتے صحرا سے زمین و خلاؤں سے اور فضاؤں سے دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ تاروں سے سدائیں آنے لگی اللہ ایک بار ہوا یہ ایک بار ہوا اور لازم ہوا ہوا کی نوک پہ شبح نا رشید بھی جزاك الله جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب مرکتنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ Hey, go! Hey, go! كويتي ابقى السراك كويتي ابقى السراك عمي ابقى السراك كويتي كويتي ابقى السراك كويتك كويتك كويتك صبرت صبرت طلعت عايده عايده

نوف عليك تصدر إشارة نوف واحد عليك إشارة يلا يا حسين يا حسين حسين هو يجيب هو يجيب هو يجيب واحد واحد يطبق على كيفك قد الساعة عايزة cin da ranar aka kashe imamu sai to shi ma fa dole siya ya zubar da jini a ranar ya manta annabi ya mutu sha biyu ga watan rabi'il awwal me yasa an mutum ya isa shi ma ya kashe kanshi ranar mana yake ai ranar annabi ya mutu nima dole in mutu a ranar wallare in mutum ya isa amma ba za shi ba to can wani ka ga ya ɗauko kata yana ta jibga ma kanshi Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! Hüseyin! da zimmar a ranar aka yi kaza wanda za ka ga Yeah. आ جا शतक दिखा एशाम भैया शाम भैया बिल वेरे جا मातया राम भ شام कैया राम भैया वीर के راجا ले भले राजा एशा माखियां मखियां बिल भले राजा

شام बेवल राजा पैसा माता कम कया वीर बेवल राजा अथई शम कया वीर شام अया میرے बिले बल गिले बले भले میری मुखिया रोधा वीर भले राजा अथम वीर बे भले राजा ऐमस वीर बे भले राजा अथई stumbled Ins look at medhat having come some darling People are withJama Kim часовi is a Sats Atari with a in- Bayo Zeal beric yani mari 63 Il mei ल भेरे भुला हरी शाम तीर भेरे भुलिया जा हरी शाम मातिया श्या तिया वीर फे हुन वीर खे हुनखे یا ویر بے بھل آ جا ایشام شام ویر بے بھولیا جا ایشامات شام ویر بھولیا جا اي ماما دنيانو ابي کي کيي منهو پا پ کي کي کي کي کي کي کي کي کي کي کي کي बी भे भा आई छे आयो तूं बि छॾ के टुल गे आज के चुल्गारियरियल

तारे मेरे वीरे भैया वीर भे हुन जाम भैया वीर भे हुन

मूंखे चावा चली गॾियो وهشام ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله الإيمان وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز الله العين العين قتلك يا العين انت مع شعبيك العين اكبر تمام بيانا بكرهك خلينا نعيش تجد تسجع تعقوب تمہارے بابا کے لیے وہاں سے کرا تو ابھی کا اٹھایا السلام السلام علیکم ہمارے ہے دس کی آب رکھ لی رسالتوں کی امامت کی آب رکھ لی نظام دین و شریعت کی آب رکھ لی شہید ہو کے شہادت کی آب رکھ لی اگر حسین نبی پر شہید ہو جاتے تو بھولے با کرن کٹاتے اگر مسلمانوں حسین گھر نہ لٹاتے اگر مسلمانوں حسین بھی نہ بچاتے اگر مسلمانوں تو آج ہوتا کہاں لا الہ الا اللہ کہاں لائے پانا ہری لیا پی کے لال شہ مشرقین کا سجدہ علی وہ مظہرا کے چین کا سجدہ جو دیکھا کر وہ بلا میں حسین کا سجدہ اتار اس کا جہاں لائے لائے مقصد سرور کیا نماز و و و روز حج نما و خمس و جہاد یہ مجلس کی مستقل بنیا جہاں حسین وہاں لا الہ حسینی حسین خلق محمد یزید سفیانی حسین اقل مجسم یزید نادانی حسین دیکت کون یزید ہے جانی کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ

جہاں بھی حضرت عباس کا علم دیکھا جہاں بھی پہنچے غم سید ان دیکھا جہاں بھی پھول پھلا چار بھی کبھی دیکھا ملا ضرور وہاں لا الہ الا اللہ ملا ضرور وہاں لا

حسین کے کڑی جوان کا صدقہ ہے یہ ہم شبی ہے نبی کی اذاں کا صدقہ ہے اے کربلا تیرے یوسف نشان کا صدقہ ہے جو آج تک ہے جوان لا الا اللہ جوانا ہے اللہ انہیں ہوگی موت پروا رگو مت کر بلائی کے روا

خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأسلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من من العدالة والإقام من أسمع الدنيا حدا المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطرت التاريخ فانهمرت سحائبه سرى صاد الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا وغنى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم شرار لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء شيع وأحزاب تضل فلا اختلاف ولا لقاء هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطيق به ولا عبدا مثال هناك من ضحى الرياء فبراعة فغلا والمال آلهة فقد دسه وكان له الفداء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة سيد سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإقاء من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستنطرت تاريخ فانهمرت سحائبه سرى وغنى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا وغدا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء شيع وأحزاب تضل فلا اختلاف ولا لقاء هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يضيق به ولا عبدا لسان ذاك من ضمن الرياء فبراعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق حق الله بعد أن وزها ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وزها ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإقاء من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حداء غدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطرت فاريق فانهمرت سحائبه سرى ضاق الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء وغدا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حراء لم يقرؤوا سعدا وسيف الله ما فهم البراء شيع وأحزاب تضل فلا اختلاف ولا لقاء هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطيف به ولا عبدا نساء هاك من ظن الرياء فبراعة فغير ولا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء وهناك من ظن الرياء فضراعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء إني أحار بهم وقد سابوا التراشق والبدا وحنوا رقابهم فلم تشكو الهوان والانفناء إني أحار بهم وقد أمست جموعهم غثا يتناطحون يقاتلون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء ويخز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء ويقاتلون عن الرذيلة يرفقون لها الدماء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء الحمد لله عالم الخفيات الحمد لله سامع الأصوات الحمد لله باعث الأموات الحمد لله مجيب الدعوات الحمد لله قائل الحمد لله خالق الأرض والسماوات يا ربنا يا من يملك حوائج السائلين ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة, بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فقر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستمطرت أمرت سائقة أمرت سحائبه سرى ورد الظلام وجاء به أما نن ما مسني ما وتقيل كوشي كرام يزوح لا تفاري ينككا وننسو kaga ma kai kai yanke kanka kenan ba ka rage mana aiki ba ko kuwa eh ba mu sani ba ko shekara mai zuwa za ta fara amma dai na canza abin ya karfi suna iya yi amma na nan wa ba sa iya abin da suke shi ne sai dai abu to a dan zazzage mai titi da Allah muna so mu ji shekara mai zuwa Allah ya kiya wasu sun fara burma mamakan su ka a ranar sun fara tafiya lahira kaga mutum sai je tsaya ya bayani da kyau Allah ya kiyaye da sai wannan matsalar sai ta taso a musulunci kamar yadda muka sani mata da suka zo suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a Allah yace ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billahi shay'an yaqtulna yaqtulna awladahunna ya'tina bi bu'tanin yaftarinahu aydihinna wa arjulihinna fi ma'rufin malamai suka ce yana daga cikin sabawa annabi a cikin abin da yake ma'ruf ne annabi ya hana kukan mutuwa a daga murya wanda albarkan karanta wasu suna za ka gaba a suka yi ba akwai wani aka yi mutuwa a gidansu kakarsa ta rasu ya zo dinga zullo wallahi shi sai ya faɗa rijiya a riƙe shi sai an sake shi ya kukan irin afko din nan zai fi hari a rike shi kawai can wani babban yayan su hango shi kusa kai magani zai faɗa da ya jamfari rijiyar ya kura mata ido ya ga inuwa a ciki sai na sai daya na kallon ta ashe ba daga sai wani wallahi Allah ya kiyaye wannan malamin Muhammad bin al-Husayn bin Babu al-Qummi wanda ake masa alaqabi da as-Saduq yake cewa min alfad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin lafuzan da annabi yayi allati lam lam yusbaq ilayha wanda ba a daga annabi akanta ba ya ce niyahatu min amalin jahiliya wannan maganan tana cikin littattafan shi'a a ya a cikin mallaya hadurul faƙi, a mujalladi na hudu a shafi na 271 da kuma hurrul amini a cikin wasa'ilar shi'a a mujalladi na biyu shafi na 951 da kuma yusuful baharani a hada'iqun najira suka ce annabi ya ce yin kuka a lokacin da aka yi mutuwa mutum ya daga murya ɗaya ne daga cikin aiki irin na jahiliya yanzu wannan aikin da suke yanzu mai kenan suka dawo wa mutane da shi jahiliya ce sannan annuri da kuma barujar da suka ce daga mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce sauta ne mal'una ne ya bugi da sautittuka guda biyu Allah maɗaukakin sarki yana ƙinsu akwai iwalu inda musiba inda musiba mutum ya ɗaga murya shi a lokacin da musiba ta same shi sannan wa sautin inda nigma da kuma sauti a lokacin ainihin wato nigima shine ya anni annahu wal gina kuka da kuma mai kiɗe-kiɗe yanzu ka kalla ka gani akwai wanda ya kai su kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe to dukkan wata sauti da ɗaɗɗaga murya a lokacin da musiba ta samu wannan mutumin to ba in ji tafan mu ba in ji tafan ku sun ce wannan sautin tsinin ya ce Allah ya tsine mata albarka Jabir daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan magana da muka kawo na biyun nan E, majalisi al bakir al majlisi a littafin shi biharun anwar a mujallaji na ashirin na saba'in da biyu a shafi na ɗari da ɗaya da kuma mustadrakul wasa'il a mujallaji na ɗaya shafi na dubu ɗaya da ɗari ko shafi na ɗari da talatin da ɗari da arba'in da uku sannan kuma da jami'u a hadisu shi'a a mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da takwas jabir suka ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa inni na hauta na haita anannu ni na hana a kan kuka sannan wa an sautin ahmaqai ne kuma sautittika guda biyu wawaye fajirai ne sautittikan fajirai ne sautin inda nigma inda nigmatillah akwai sauti a lokacin da mutum yake wasa na kaɗe kaɗe da raye-raye wa mazamir shaitan wannan garaya ne na shaidar sannan wa sautin inda musiba sannan akwai kuma sauti sanda musiba za ta fada mutum ya daga mure shi yana ihu yana yaga kuma tinshin yana dukan kuma tinshin yana yaga ainihin wato aljihun shi yace wannan aiki ne na shaitan haka yazo a cikin mustadrakul wasa'il sannan ali bin abi talib yake cewa salafin min a'malil jahiliya ayyuka guda uku suna daga cikin ayyuka na jahiliya la yazalu fi annatu hatta taqum saa mutane ba za su gushe ba a cikin sa har alkiyama ta tsaya na farko al-istisqa bin Niju. neman shayar da ruwa ta hanyar taurari mutane ba za su roki Allah ba sai a roki taurari sannan wa ta'ana fil ansabi sukan dangantakan mutum sannan wa niyaha alal maut da kuma kuka akan mutuwa kenan yanzu wannan aikin da suke aiki ne nawa na jahiliya wannan magana akhrajahu al-majlisi a cikin biharul arwa da kuma mustadrakul wasa'il Muhammad al-Baqir al-Majlisi ya ƙara kawo ruwaya cewa lamma mata Ibrahim bin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ibrahim dan manzon Allah ya mutu sai yake cewa amarani bi gaslihi Ali bin Abi Talib yace sai manzon Allah ya mu umarni yace in masa wanka fa ghasaltuhu sai ne masa wanka amarani bi gaslihi fa ghasaltuhu sai ne masa wanka da ne masa wanka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa litkafani ya sa masa turaren gawa وقال لي علي بن ابي طالب يا سي sai manzo فلما رآه فاستبدل الغدا صلى أن يجي وأن تبقى أيديها أيديهما ففكر muryar maza da muryar mata ya ɗaga da sun sa a ina a makamata a zamanin manzon Allah a gaban manzon Allah فالحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج النهي لكن مو كل أنهم هنا في بدر عاصم فهو تعبد الحمد هو جدا أنا أنا بعيد ولا ولا مقبول ما إذا كان مقيم kuma dan ne amma manzo Allah ya ce duk da haka ba za mu faɗa abin da zai fita da Allah subhanahu wa ta'ala da aka wannan abin da suke yi a gari da fita da Allah suke kuma mun faɗa in sun fita da Allah وقول ان هذا abun a matsayin addini ne wannan maganan tana cikin biharul anwar na majalisi sannan kulaini ya kawo daga fadlu bin maisar yake ko miyassar yake cewa kunna inda abi abdullahi alaihi salam fada'ahu rajul muna wajen abu abdullahi sai wani mutum ya zo masa shine jafaru sadi fa shaka ilaihi musiba sai ya kawo masa kukan wata musiba da ta same shi sai al-imamu abu abdullahi yake cewa amma innaka in tasbir tu'jar wannan bala'in da ya fada maka in kai haƙuri za a baka lada wa illa tasbir in ko ka yin haƙuri ma yamdi alayka qadarullahi abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara maka ya wuce ko yamdi alayka qadarullahi alladhi qaddara alayka wa anta ma'zur abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya riga ya wuce kuma kai baka yi saka dawo da shi ba haka yace masa sannan daga Sadiq Jafaru Sadiq yake cewa wato daga Sadiq bin Muhammad yake cewa inna sabar wal bala'a yastabiqana ila al-mu'min da haƙuri da bala'i suna gaugawa suna tsaye a wajen mutumin da yake da imani wa ya bala'u wa huwa saburu in dai kana da imani bala'i ya same ka kuma zai same ka kana da haƙuri wa innal bala'a yace wal jaza yastabiqan ila al kafir yace bala'i da kuma raki suna gaggawa zuwa gawa zuwa ga kafiri fa ya bala'u wa huwa jazu bala'i do zo masa yana mai yana mai ainihin wato raki Sau da haka wannan ɗabi'ar da suka ɗauka ɗaya ne daga cikin ɗabi'a nawa na kafirai manzon Allah an masa rasuwa yana da rai shekarar da na Khadija ta mutu me ake kiranta ba amul huzun ba a ina aka ruwaito annabi yayi haka sai kuma ku kawo hukunci addini ne as-sadiq yake cewa Jafar as-sadiq yake cewa man jaraba yadahu ala fakhdhihi inda al-musiba habita ajruhu duk mutumin da ya daki hannunsa da sa a lokacin da musiba ta same shi to wannan gabaki ɗaya aikin da Allah ya lalata shi Allah ba zai karɓa ba shi yasa da ka kalli aikin da ake ka san dama aiki ne lalatacce wanda Allah ba zai karɓa ba wannan bai yi daidai da irin aikin da za a je lahira Allah ya karɓa ba dan Allah ya faɗa ya wasafa siffan masu imani ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hawlan masu wannan tafiyar kuma in suka yi wannan jiran gwanin da ganin su ka san ba a natsa suke ba wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama yana da ciki suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce laisa minna man daraba al bai daga cikin mu mutumin da musiba ta same shi yadda ki kuma tun shi yanzu su ba kuma tun suke yi ba manya-manyan akabira mujrimi ha na can hajji ne suke fitarwa to in wanda ya daki sa bai tare da annabi ya kuma wanda ya fitar ma da kansa jini saboda musiba ta same shi shine min babu aula sanan wa shaqqul jiyu ko musiba ta same shi ya ya yaga kayan shi saboda musiba manzan Allah ya ce wannan mutumin bai tare da mu sannan ya ƙara zuwa daga Yahya bin Khalid cewa anna rajulan ata annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen annabi yace masa ma yuhbil ajr fil musiba me yake bata ladan mutum idan musiba ta same shi ya kamata Allah ya bashi lada qala sayti tasfiqur rijal yaminahu ala shimali was sabr inda sadamatil ula sai ya mara cewa tafi namiji da kuma ainihin wato hannunsa ko da hannun hagunsa mutum ya haɗa hannunsa yana mai yana tafi a lokacin musiba to yanzu ba tafi suke ba har waƙe-waƙe da ganguna da kiɗe-kiɗe ake sannan ya ce marar zai falahun rida wanda abu ya same shi ya yadda daga gurin Allah ne ya ɗauki ƙaddara ya bi shari'a to yadda Allah ta tabbata gare shi kuma dama mun ce Allah ya faɗa annabi ya ce inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu in Allah yana son wasu mutane kan jarraba su mu mun yadda cewa abin da ya afka ma al'umma Allah ya fa kawo shi ne a matsayin mai jarraba sai muka ɗauke shi a matsayin jarraba sai muka tsaya kan sunnar manzon Allah dan haka in an je lahira kamar radiya wanda ya yadda wannan abin jarrabawa ne daga gurin Allah falahur rida yaddan Allah za ta tabbata akan shi wanda kuma ya yadda to Allah madaukakin sarki ko sai ya fushi da shi wa man sakata falahu sughud sannan yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana bari man halaka ni na barranta ga duk mutumin da zai yi aski ya aski wato gashinsa ko ya daga sautinsa a lokacin da musiba ta yi ta same shi manzan Allah ya ce ba ni ba wannan wa ba wannan mutum da haka wannan mutanen a aikace aikinsu su ba su bawa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na ƙarshe sai matsayin ahlul baiti a gurin ahlus sunnati wal jama'a ka je ka faɗa ma kowa duk duniya ba wanda ke girmama mutanen gidan manzon Allah kaman ahlus sunnati wal jama'a babu dalilai kuwa na farko kamar yadda muka ce annabi yana da ƴaƴansa guda bakwai akwai abdullahi akwai alƙasim akwai ibrahim maza mata akwai fatima akwai ruqayya akwai zainab akwai ummu kulsum wayannan su ne ‘ya'yan wa ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai muka ɗauke su muka tattare su muka riƙe su gabaki ɗaya muka ce namun amma a aƙidar wayannan mutanen na na fatima ita ce kaɗai ‘yar annabi sauran ba ‘ya'yan shi ba ne gololi ne zuwa da su aka yi gidan me suke so su tabbatar idan ba ‘ya'yansu ba ne in kana so ka tabbatar cewa sai usmanu ya auri ‘ya'yan annabi sai su ba su ba ne sannan na biyu a kaddara ma ba 'ya'yan shi bane kenan yanzu annabi yayi mugunta ne ya san ba 'ya'yan shi bane kuma sai na Usman bai cancanci a ɗauki aure a bashi ba ya dauka yayi ne da bashi shi yasa zaka ga ba yadda zaka ka iya samu sun wa Abdullahi ko Alƙasim ko Ibrahim waƙa babu ko an wa zainab ko ummu kursum ko ruqayya waka a matsayin suna girmama su a matsayin ƴaƴan gidan annabi babu kuma mun sha faɗa mun ce idan akwai ɗan an da ya isa ya kawo mana kasir da suka yi na waka a matsayin suna girmama wa'annan a matsayin ƴaƴan annabi to su kawo wallahi zaka gama binciken ka kaf babu wannan ita ce aqida a gurin in an faɗa maka wani abu sabanin wannan to munafunci ne mu da muka tashi sai muka tattare mutanen gidan annabi ƴaƴan shi muna ganin girman su muna mutunta su muna ba su girma fiye da kowane ɗa a duniya kuma ɗaya daga cikin magabacin mu sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda haka yayi da ɗansa sanda yake ɗaukan albashi ya bayar daga gwamnati sai ya ba ɗan shi rabi abinda zai ba Hassan da Husaini sai ya ninka ɗan shi ya zo yayi magana ya ce masa idan kana so in baka irin abin da nake ba su ka zo da uba irin nasa kai ma sai in baka haka sai na umar yace saboda girmama mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abu na farko abu na biyu karkashin girmama mutanen gidan annabi wannan yake sawa ba wani gida da za ka je inda na ahlus sunna ne sai ka samu akwai Hassan ko Husaini ko Fatima ko Ali ba haka bane su kuma saboda kiyayye su da sahabban annabi ba gidan shi'ar da zaka je ka samu mai suna abubakar ko umar ko usman ko aisha ba za ka samu ba in ka ga mai wannan sunan to baban shi ya sa mai ne kafin ya shiga shi'a shiga shi'a da wannan sunan amma shi ya ɗa yanzu ya sa ɗan shi wannan sunan wallahi ba zai taɓa yiwa ba saboda tsabar kin mutanen gidan manzan ƙin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu na gaba a nan ƙasar a da saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan annabi mace in ta shiga gida da 'yan mata guda biyu hasana da husaina ko hasan da husaini idan ta ce a bata don girman wa don girman manzan Allah sai a tara mata kuɗi saboda ƙaunar da ake wa jikokin manzan Allah ta an yi lokacin da a nan ƙasar ma babanka in yi maka laifi in ka bai laifi in ya biyo ka yi kure ma gudu in ka ja burki ce baba dan binta rasulullahi kai hakuri wace ce binta rasulullahi ba fatima ba to yanzu ka ci albarkacin jikan gidan wa ka ci albarkacin yar manzan Allah an kyale ka saboda girman mutanen gidan manzon Allah a zamanin annabi ba za ka samu hasana da husaina ba sai dai hasan dawa da husaini kuma hasan da husaini ba rana ɗaya aka haife su ba tsakanin hasan da husaini akwai shekara ɗaya amma nan saboda ƙaunar da ake wa gidan annabi idan an haifi ƴaƴa mata sai a sa hasana a sawa husaina idan mutum yana cin guri Allah ya sa ya haifi ƴa ɗa namiji ya sa masa ali bai samu ba idan ya haifi ƴa mace a maimakon ya sa ali sai ya sa aliya saboda ƙaunar mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan dai wannan da'awar abin da take ɗauke da shi shine girman mutanen gidan annabi to kun yi latti kun makaro ba wanda ya san kimar mutanen gida annabi kamar mu sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa abu na ƙarshe shine ba zai taɓa yiwa ba a yi addini sai an haɗa abu biyu sai an haɗa mutanen gidan annabi sai an haɗa sahabban annabi dan qur'ani haɗawa ya ce muhammadun rasulullah sai ya ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da annabi wanda suke tare da shi akwai ahlul baiti akwai wa sahabbai wanda ya zo ya ɗauki wani ɓangare sannan ya ajiye wani bangare To wannan yana daga cikin afatu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd to kuma dama Allah ya ce fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun bil hayatid dunya to tunda ko an yi haka to a jira kaskancin da zai biyo tun daga duniya kafin a je ainihin wato lahira wani ya rubuta mun wasiƙa cewa muna wa'azi ai mutanen nan kaza kaza ai karuwa suke yi wai sai sun ma mai kasan nan nace to ai sun yi latti kafin ma su mamaya ai sunna ta daga ta gama mamaya ai dan sunna ta zama hantsi ne ka gidan kowa ba gidan da babu ita wallahi ko kuwa akwai garuruwa da mun sha zuwa da awa ka je garin billahi zai kaga abin da ake kira ma a kingir shi a basanta ba a daidai lokacin da akwai sunna shi yasa muke cewa in muka samu kuɗi akwai karatuttukan da da yawa in mun je wani garin kyauta za mu dinga raba yanzu kamar wannan bin tabarkin magabata din nan da muka je wani wa'azi kudan bilalazi da aka saki kafet din nan a garin ba mu bar garin ba sai wasu suka tuba suka daina sai da wasu suka tuba ni da safe kawai na zo na ga mutane wa'azin mata sai na ga mutane wasu da wani hijabi na daban kun san komai nama da nasu daban ne shi ne nake tambaya ya aka yi sai aka ce ai jiya ne da karatu ya karatu wannan sidin da aka rarraba wasu ma siya suka yi suka je suka kalla suka ce wallahi wasan abin nan haka yake ba wasu magidanta suka kikkira iyalansu suka ce to kun dai san shi annan saboda ne kuka shiga iya to billahi lazi na ta kuma kowa ma bai sabata ya fita Allah haka aka yi da dama kawai sai na ga mutane masu wata kala ta daban an zo an cika guri an zo sauraron wa'azi ashe an an bari ne an tuba to saboda haka komai ta je karan da mahama tsalan lailu fala da min tsilo ilfajiri di yadda dare zai yi tsawo to gari kuma zai waye di yadda za a je a dawo ba abin da zai tabbata in ba gaskiya ba kuma muna faɗa abin da ya tabbata a littattafai na musulmi da na shi'a su ne ‘yan shi'a suka kira imam Hussein suka kashe shi kuma Allah ya tsine ma duk wanda yake da gudunmawa wajen kashe jikan manzan Allah wannan shine abin da muka faɗa kuma wannan maganar da na faɗa na ce ‘yan shi'a ne idan akwai wani malamin shi'a da ya isa cewa ba shi'a ne suka kira jikan annabi suka kashe shi to dan Allah muna jiran shi mau'idukum mu zina wa an yusharu nasu duha tsakanin mu da kai mutum ya isa sa lokaci ya zo ya karyata abin da muka faɗa a ilmanci in mutum ya isa wannan shine kuma duk shekara wa in uttul uduna ne in dai za ku dawo ki wannan taron ku cika gari mu kuma za mu ƙara dawowa mu ce ma mutane alaikum bi sunnati insha Allah wannan shine Allah madaukin sarki ya shirye da mu da haka da izinin Allah za mu tsaya nan kuma za a ci gaba da karatu normal kamar yadda aka sani wata rana ma a wani gurin ina nan da lakta da na tsara akan ma suwane ne ahlul baiti insha Allah za mu yi ta da izinin Allah akan suwaye ma ahlul baiti Kalman ahli sunna ta zo cikin qur'ani ma'ana guda nawa take dauka suwaye ahal bait a gurin da gurinsu. su duk mutum zai ji da izinin Allah subhanahu Ta'ala. kamar yadda aka sani bayan Allah nan masu memory akwai memory akwai da yawa kun san yanzu harka duniya an samu globalization ko kulewar mai duniya harka karatu kullun ƙara sauki take wallahi kaga an dan dan abu an cika wasu abubuwa da shi ka je kai ta saurare ka kasa kure shi ya kure ka saboda haka gashi nan a ciki akwai karatuttuka na malam aminu daurawa da ya zuwan nan nashi da kuma tafsirin shi da kundin tarihi duk zai taimaka shi yasa ina ba da shawara wa'annan matsalolin na shubha da duk ake kawowa na tarihi mutane su yi haƙuri su dinga attendin ɗin karatunmu na hukumatun minar tarihi wallahi duk abin da baka tunani usman al ya tattauna a cikin littafin ya warware shi shi yasa ƙarshen wata idan muka shiga kano karatun da muke yi sai daga baya na sani kusan dukkan kowane kokwana inda latifika yake kaiwa ya kai wajen kilomita ɗaya da rai, da muka fara karatun ashe kamar can mutanen ginin sai su tura ashe musu latifika da waya sai a ja musu can ma gaba sai su ƙara tura ashe musu latifika da waya sai a ja haka yi ta tafiya abu yana ba da shawara mutane a dinga sauraron ko a dinga halittar wannan ainihin wato darasin sana akwai tafsirin malam jafar complete da abin da ya shafi riyadu salihi na nashi da kuma wasu abubuwa shi ma duka wa'annan karatuttukan da memorin da karatun ina ganin bai wuce nawa ake bayarwa ba dubu ɗaya wanda yake zo sai ya nema sai a bashi in ma mutum ya ƙi siyan karatu ya ji to watakila zai je cinye balangu na dubu ɗaya ya ƙara ya sha ruwa ya ƙara wuta ya gaba ya tashi kuma ya je ya kashin sa ba wani ainihin wasu amfani eh? eh karatun da muka yi da daura a nan masallacin da kuma can karatuttukan da duk an sa a ciki ga wanda yake ainihin wato bukata ranar da zai shigo da aka dan samu matsala a hanya sai ya kira ni cewa da Allah a je in fara karatu kafin ya zo to har karatun da nayi kafin ya zo da wanda muka yi a unguwar dosa Sheikh Jafar duk akwai a cikin wanda yake da ainihin wato bukata Allah ta'ala shirye da mu saboda haka da izinin Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da karatu amma sai dai ina da uzuri ya kamata in sanar da mutane kafin mu tashi kar a sha wahala akwai tafiya da nake tunanin zan yi ranar alhamis akwai kani na zai aure wani mutse ubin mutse da shi to kuma tafiya ce sai na tsallake har jiha biyu na shiga jiha ta uku saboda haka in na yi tafiyar nan ina tunanin ranar alhamis ba zan iya dawowa ba ranar asabar ko ranar lahadi na haka mutane za su haƙuri ranar lahadi ba za mu yi ba ba za mu yi karatu ba sai lahadi tawa ta sama kuma insha Allah idan mun dawo ba lahadi ta sama ba asabar ta sama zamu koma karatu mu na hukuma mu ci gaba da izinin Allah saboda haka asabar zamu ci gaba da karatu sannan ranar lahadi zamu zamu ci gaba da karatu sannan littafin da muka faɗa na Muhammad Hassan al-Fitnatu bainas sahaba akwai wani masallaci a nan kwanan mai shayi an gane masallacin ai eh an gane masallacin ai eh me sunan masallacin ma ba eh? masallacin malam umar ya eh, akwai war insha Allah za mu fara darasi shi ma a masallacin insha Allah idan mun sa ranar za a abin nan gara mu yi abin da zai ba mu sani mu koma mu dimo da yawa Allah ya sa mu dace saboda haka wannan shine saboda haka wannan shine uzurin taya mun haƙuri insha Allah ina tunanin zan yi tafiya idan mun yi tafiya mun dawo za mu dawo a can ɗin ma in mun je in tsubi za mu jefa da dutse ɗaya za mu je mu yi harkar abin da ya kawo mu na aure kuma za mu ainihin wato yi harkar da'awa da izinin Allah eh Allah ta'ala ya shirye da mu da haka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sa mu dace da haka wannan shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله أن وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله أن وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله أن وانتهاء ما هم بأمة سيد سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإقاء من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام ففجر الصحراء ماء واستمطرت فريق فانهمرت سحائبه سرى ورد الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حرا وغدا الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا همت ركائبهم حرا لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهموا البراء شيع وأحزاب تضل فلا إله فولا لقاء هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطيق به وذا عبدا نساء هاك من ضمن الرياء فبراعة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له الفداء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله أن وانتهى ما هم بأمة سيد سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستنصرت التاريخ فانهمرت سحائبه سرى وأهى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقهوا بدرا ولا أمت ركائبهم حرا لم يقرؤوا سعدا